أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها رجلا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رحيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته darasin mu na biyu da shirin da hudu kenan karatu ta da gudun a muna da ɗauki fadin biyu wajen na farko babu shuru da yi wa rufi a hannu da za mu karanta hadisi na shirin da zuwa na wannan zara sun yana alamu da bayanin akan canjin kudi a lokacin da ake biyan kansu ba mu ibi na kuma a biya ba a kuma an karfa da kasi nan da bada zuwa a biyu kuma a kuma ba a biyu kuma da yake fara yin kwanakon gaya da na sayi mai a kasuwa abdullahi bin umar ya sayi mai a kasuwa ba zan na sauƙaƙu lokacin da ya zama nawa فلما توجهته لوكة اللي زمن أواه إلى استحققته وصار في ملكي بعقد التبايع da larabci idan aka ce taujaba yana ma'anar ya zama mallakar mutum wato an gama kulla ciniki ya riga ya biya kuɗi saboda haka mai ya zama mai lafiyar ya rajulun sai wani mutum ya hadu da ni fa a kwani riba an hasanan sai ya ba ni riba mai kyau a kan wannan mai da na sai wata ya ya maka riba kan ya sayar maka a rasu an abu riba aburida ala da juli na yi nufin in bugi hannun mutumin domin a wasu lokaci na hukum da ciniki ana shan hannu shan hannun shi yake nuna cewa wato an gama kullaci wannan min hadasin mutabayi'ain an ya da su fiye da akhir lokacin da aka gama da jimiki ne wannan ya dora a kan na wancan ya ali ya ba a aka duk ya da kuma yadda al'afari inda al'afi alama ce da take nuna an gama jimikin idan aka sa hannu wato abdullahi bin umar ya sai mai kasuwa mai ya zama nan shi kama na kasar da shi yana nuna mana cewa bai riga ya ɗauki man ba bai riga ya ɗauki man daga wurin da ya kai ya riga ya zama ciniki saboda ka yana tafiya sai wani ya haɗu da shi na sayi mai kaza kaza sai na sayi ce a na ba ka yi ba. abdullahi bin umar sai ya hannu da mutumin a matsayin an gama kulla ciniki fa akhadha rajulun min khalfi bi zira'i sai wani mutum ta baya ya kama zira'iya zira'i shi ne hannu daga wuyan hannu zuwa gwiwa wato ya kada hannu da zai mika sai wani ya kama hannu ya kama zira'i ya jawo ta baya bai gawaye fanta fanta sai na wani ga فإذا هو زيد بن ثابت كيف كان زيد بن ثابت الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال في زيد بن ثابت لا تبعه لك كسيرت ولم يكن لك سيار حيث تعشق أو انت كسيرت حتى تقوده لكي الى تضمه تقوده معنى تضمه إلى عقلك لتابعته ولم كان يتكيش لتوكيشه ba wannan lokacin ka kake da damar ka sai ya sai kayan ya riga ya ɗauke shi bai na wurin da ya kai saboda haka yana neman ya sayar da wannan kaya zai fi misali zai kama ne su ce a fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah naha an tuba asiratu ya hana a sayar da kaddarori jam'u sil'ata yace sil'a shine kayan sayarwa kaddara ka sayarwa ita ce asila jam'u ɗinta shi ne asila annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sayar da kaddarori na kasuwanci haitu tujaru a wurin da aka saye su hatta ya duba tujaru ila rihati sai a sun ɗauke wannan kayan sun kai masaukin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka sai abu ka dole raba wannan abin wurin da ka sai ka kan samun kuɗi kafin kake da damar ka sai da shi رواه أحمد الإمام أحمد يروي عن الأبي المسند أنا مكمل للجلسات في دليل في عند وأبو داود حكنا الإمام أبو داود واللفظ له لفظ يكاو فتنا سنن أبي داود لنا كتاب الإجارة باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى سنن أبي داود وصححه ابن حبان ثم ابن حبان يا ابن الحديث والحاكم لكما الإمام الحاكم حديث ينا سنة الزهرة كتني كتاب البيوت حديث يا إذكا دجا النبي صلى الله عليه وسلم ينا الحديث سنن أبي داود حديث يدوه كل بريد انت إنت تعرف اظن hadisin da yake karantar da mu ba ka da ikon sayar da kayan da ka saya sai ka raba shi da wurin da ka mu lura da wani, abu na ɗaya ke فالمشتري إذا لم ya لم nan في ضمانه لو تلفت abu na biyu shi ne idan ka sai kaya a wani shago ka biya kuɗi ba ka ɗauke kayan ba kafin ka je ka dawo ko kayan ya bata mai shago zai biya ka kaya ko dai an riga an kunna shi me dalilin saboda mai shiga lamunin kamar suna? sana'a لو كلفة قادم في سلوانك ثم يوالنشا وشديجا بل يكون على البائع وفي ذلك رب للمشتري يعني لم يقبل والرب غير المضمون تغنو من يما كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قدما وعلا يا سنة رب ما لم يضمن أشريفا أبنى بشدلان من المكنبات ba ka da damar ka samu riba a kan abin da bai shiga lamunin bai zama wato za ka ɗauki a da shi so idan ka kai kaya ba ka ɗauke wannan kayan ba hasaran wannan kayan bai hau kanka ba yana kan wanda ya sayar masa da kayan sai ranar da ya ka ɗauki هذا حديث لا إن جلت دقاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا جواب دليل حديث نتبو دليل في الثمانين بشدة من شر أكام النحج إذا كان سيء أبو ba za ka sayar da shi ba ka sayi abu ba ka da ikon sayar da wannan abin sai ka ɗauke shi daga wurin da ka saya kuma ko da a ce wani abu zai auku to ba za ka yi hasarar shi ba wanda ya sayar maka shi zai hasara عبد العزيز بن باز رحمه الله في كائن مجموع فتاوى ومقالات في مجلد ابو مشاكل شيخنا حسن يجب من هذه الأحاديث وما جاء معناها يثبت لطالب الحق أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع العسل ليس في مسلم ولما حديثنا كفت من حرام من المسلمين يسمي كسايا يسير كسايا طودا لكن ما تكرر المسائل بإذن المسلم ثم يذهب فيشتري بل الواجب تأخير بيتها حتى يشتريها ويقودها إلى مسلم idan ka sai ka to ba ka da iko sai da wannan abin sai ka dauke wannan abin ka kawo shi da ke karkashin iko ne wa aidan ikon ويستبيح أيضا أن ما يقعه كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى ملك المشتري أو إلى السوق أمر لا يملك. yana cewa da yawa musulmai suna irin wannan ciniki za ka ga mutum ya sai abu a take ya sai da shi a wurin ya sai abu a wurin ya sai da shi a wurin yace da farko dai bima fi min mukhalafati sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam ka kai abu a guri ka kai da shi a kaki a guri baka canza mun guri ba ka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ولما فيه من التلاعب بالمعاملات وعدم التقليد فيها بالشكل Ya nuna cewa ana wasa da dokokin Allah ta sashin mu'amala فأكيع شوقي إن الله سبحانه وتعالى وفي ذلك من الفساد والسرور والأواقف الوحيمة ما لا يقوله إلا الله عز وجل دليل هكا كتابه في كيف جنوب تشاركا تفكي بشبوم الأمومة في سنة كان شبوم الأمومة تحير كاتوان في دمجي دومين دوم سنين دهي كتابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكاني القوني دائروا في سنة كاتوان wannan Allah ne da kansa ya faɗa a cikin Qur'ani duk wanda zai mai da saba mu sunnar manzon Allah dabi'a shi to ya jira su suna tana zuwa ya jira sharri zai same shi Allah ka sani saboda haka saba mu sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da gangan ba karamin hadari bane a rayuwar al'umma sau da yawa mutane za su shiga fitina su kasa gane ina sababin fitinan nan kuma sababin yana tare da su wani abu ne wanda sun raina ta kasuwanci sun yi wasu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka dole ne mu mai da hankali abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu daina mu yi iya kokari muka cewa mun bari abinda da ka yi shi a halin rashin sani ka nemi gafarar Allah فليتا شكاكا لذلك أدعو على الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق للتمسك بشرعه والحذر مما يخالفه yake muna roƙon Allah da mu da dukkan musulmai Allah ya datar da mu mu iya riko da shari'arsa don sai Allah ya ba ka wa ka za ka iya riko da shari'a Allah ya datar da mu mu iya riko da shari'arsa ya ba mu dama hattara game da saba sunnoni saba na sunnoni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin mun yi magana a kansa a baya kaga yana karantar da mu abubuwa guda biyu na farko ka sayi taya ka biya kuɗi ka bar gurin kaya ya zama na ka amma duk da ka baka da iko a kan kaya baka da iko a kan kaya na cewa ka kai sai ka ɗauke daga wannan guri wanda ita ce dokar Allah subhanahu wa ta'ala kuma nan ba wai wani ɗauke kaya guda ne aka faɗa ba kowane ne in ka dubi lafazin hadisi inna rasulullahi naha an tuba asila manzo Allah ya hana a kai da kaddarori duka wata kaddara ta kasuwanci a sayar da ita hayyu tubta inda aka saye ta hatta ya kuma hatta jaru ila rihali sai aka jira sun ɗauke wannan kaya sun kai ainihin masaukin su ka kai ka ko ka raba kayan da wannan wurin ya zama bai mallakar ka a wannan lokaci ke da damar ka kai shi na farko ke na biyu hadisi yana mana ishara da cewa da dai kayan zai halaka da dai wannan abin da ka saya zai wanka a wurin da ka saye shi tunda baka riga ka ɗauke ba hasara ba ta kanka tana kan wanda ya biyar masa wanda shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kuma shi ma hadisin sa ya inganta na annabi yu'arrifu ma lam yu'man hadisi yana iwa ungari hadisi ya dubu da dari uku da tamanin da shida sai hadisi na gaba wa anhu kuma an karwa hadisi daga wurinsa shi dai abdullahi bin umar أنا حديث مالكي حديث المذكر كان برضه برواية نجيب وأنا حديث مالكي برواية عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال كنت مين ذكي مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أبيت بالبقيح مين أنا كنتيا أما كبرت البقيح wanda yake madina ya san makabartan albaqiya to amma a wancan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗa wanda ibn hajar ya kawo a cikin tafsirul hadith yana cikin sunan shafi na 61 lam takun kasrat fi zati fi al-qubur a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam makabartan fadin ta bai kai yadda take a yanzu saboda ka a wancan lokaci kasuwa na gefen sa kasuwa kana gefen yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina cinikayya a kasuwar albakir fa ajibu bi tananiyi sai in sai da kaya akan sulallan dinari wa a udu da rahima amma idan an zo biya na sai in karbi sunan da Allah fa kaga an sai da kaya an yi cinikin amma cinikin an yi shi ne da zinari domin a wancan lokacin zinari da aka fa kudi ne a wancan lokacin kudade ne saboda ka mutum zai shigo yana bukatar kaya sai Abdullahi bin Umar ya sayar masa sai a yi cinikin a kan sunan da zinari amma ranar da mutum ya shigo biyan kudin sai kuma a canza abdullahi bin umar sai karbi sunan nan jarfani sunan nan azurfa a maimakon kudin da da can aka yi cinikin da shi wanda ne zinari shi sau haka ya ce fa ajibu bi danani wa a akhudhu darahima nakan sai da kaya akan sunan nan zinari amma in an zo biya na in karbi sunan nan azurfa wa ajibu bi darahimi kuma kan sayar da wasu kayayyaki akan sunan nan azurfa wa aku da naniyar amma idan an zo biya na sai a biya ni in karba sunan nan dinari a madadin wancan aku bu haza min haji ina karban wannan daga wancan wa ko sai hazi min haza kuma na kan da wannan daga wancan Wata yana nufin za a kulle ciniki da azurfa a zo biya kuma a canza a biya shi da zinari ko a yi ciniki da zinari amma idan an zo biya a biya shi da azurfa wannan abu sai yana mara gaigayi yana ganin kai bai san hukuncin nan ba ga shi kuma yana irin wannan kasuwanci to tun da wasu wasu ya shiga ran shakka ta shiga ran wannan cikin ko hanya halar ne shi ne sai ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana nufin ya rasulullahi ina ga matsayin wannan ciniki da ne tun da farkon cinikin an kulla shi ne akan sunan nan zinari misali ta zo sayan kaya nawa wannan sunan zinari kaza ne ko zan ba da kaza yi kaya ta na yau ciniki ya kudu sai ce to an jima zan kawo kuɗi ko gobe ko jibi ranar da ya taho biya sai ce a ni da azurfa zan biya sai da za da yi kuma da ce to shi kenan biya da azurfa ga cinikin ya tafa mai da aka kulla shi yanda aka kulla kudin da aka kulla da shi ba da shi aka biya ba wannan abin shi ke da sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallam ya bashi amsa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa mun manzo Allah yake babu da shi an ta ta'khudha bi fi'l yawmiha amma ka tabbata ka karbi kudin a farashin wannan ranar kun ga kenan manzo Allah ya ce babu laifi amma ya sa sharadi sharadi na farko an yi kima zalika bi sihr yawm sadaq la bi sihr alladhi kana yau al karfi wato lokacin da aka kunna cinikin akan dinari kazali misali to kasan kuma dinari da azurfa farashin su yana hawa ya fita ba tsayawa yake tashi yake yana faduwa ba kamar naira bane yadda muke harka da su kusan kullum farashin dinari yana canza to misali a lokacin da aka zo aka yi ciniki an yi shi a kan dinari saboda haka da aka zubi a sai aka canza aka ce bari a biya da abin azurfa to wani farashi za a yi amfani da shi wacce kima za a yi amfani da ita a lokacin biyan wannan kudin za a la'akari da kimar dinari a ranar da aka yi cinikin ko ko kimar dinari a ranar da za a biya bashi kaga inda matsalar ta ke shine manzo Allah yake babu laifi dan an biya ka da dinari a madadin azurfa ko a biya ka da azurfa a madadin dinari amma sharadin farko a biya ka a farashin yau ba farashin ranar da aka kulle cinikin ba kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mar sharadi guda me sharadin mutum mazalika da fi'ir yawm as-sada ranar biyan bashi ake la'akari da kimar kudin ranar biyan bashin ba ranar da aka kulle cikin sannan sharaɗi na biyu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma lam tatafarraqa matukar ku rabu da juna ba wa baina da kuma shi'un alhali akwai wani abu a tsakanin wannan shine sharadi ne kuma hajar yake rawahu khamsa malaman hadisi biyar suka rawaito wannan hadisi na Abdullah bin Umar akwai al-imam abu dawud yana kitabul buyur babu jinsi ba da sahabi min al-warq hadisin yana ba sunan abi dawud an ibn umar qada abdullah bin umar yace fa akaitu rasulullah dan da wurin manzon Allah ta saboda imar tambaya a kai irin wannan ciniki da nake na kulla ciniki akan sunan zinari. a zo biya na a biya da na azurfa ko in kulla cinikin a kan sunan nan azurfa a gobiya na abiya da sunan zinari ya ce musamman na tashi na zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti hafsa a ranar annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidan hafsa yana gidan yarda shi abdullahi bin musa ai hafsa yarda don haka ranar da annabi ke gidanka sai abdullahi bin umar ya zo fa kuntu sai ne ya rasulullah ruwai da ka da ya haku afaluka zan maka tambaya Yin inni abi usibuka bil faqih ina sayar da raquma a kasuwar al-faqih ya tabbatar da abin da yake sayarwa ina sayar da raquma a kasuwar al-faqih fa abi bi dananir zan kullace ni akan sunan nan dinari wa akudu da rabiya amma ranar biya na sai in karbi sulallan azurfa wa abiyu bi daraji kuma na kanke da rakuma akan sulallan azurfa wa akudu da nanira amma ranar biya sai in karbi sulallan zinari akudu haziki min haziki wa uqi haziki min haziki na kan karbi wannan daga wancan wancan daga wannan wato yakan musanya shi ina hukuncin wannan cuki da nake wannan zama ga al-imam Abu Dawud fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ba ba'sa an ta'khudha yau ne yawmiha babu laifi kana iya karban kuɗi amma ya kasance a farashin wannan a kimar wannan kudin na wannan rana malam taftari ta wa bayyana kuma shay'an wa bayyana kuma shay'un matukar ku kwalabu alhali akwai wani abu a tsakanin ku yana sunan eh, sunan turmizi ba kuma ja'a fi sirri sirri a riwaya ta imam turmizi abdullah bin umar yake fa abiu bi dananiyar ina sayar da rakuma akan suladan dinari wa aqutu makana alwarik sai in karbi suladan azfa a madadin wancan dinari da kuka kunna cikin da shi wa abiu bil warik nakan sai da rakuman kuma akan suladan azfa fa'afu makana haddananiyar amma idan an zo biya na zai in karbi sunan zanzina ne a madadin wadancan sunan na maka fa a kai ta rasulallah saboda haka sai na na fito ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa wajadtu kharijan min bayt hafsa da na zo in na samu annabi ya fito daga gidan hafsa zai tafi zai wuce. Shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam عبد الله بن عمر يقول لك رويدة أخيرك يا رسول الله كذا كذا كذا كذا أنت عن ذلك نمر كم بيع فقال كل الله أن لا بأس به بالقيمة لا بأس به بالقيمة بعض الناس في لك إذا أن يجي أخي قيمة فما ماذا إلى أدخل الإمام محمد بن حمد بكتاب آه، المسلم مجلد في كتاب 30 عبد الله بن عمر كنت أبيت بإبلة البقيع فأبيت بتنانير وأخذ دراهم أبيت بدراهم وأخذ دنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل هجرته من الإمام نازو نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ينا وكريم الشجاع وتوجد داكي فأخذت بصوته سينا كانت فاتحة wato yana yana so ya mallin tambaya kafin shi da dai fa alku kai hakuri ya rasulullah ina da tambaya to kala sai shi idza aqta wahidan min huma bil akhar manzo Allah ce idan ka karbi daya daga cikin su a madadin daya fala yufariq annaka wa bainaka wa bainaka ubaydu ka yarda ya kasance lokacin da za ku rabu da wannan mutumin akwai wani abu da ya rage na cikin wannan abin Ka mun ba Allah ya kira iya kai na'am ka sai ga rakumi kan sunan zinari ranar da za a biya ka sai aka san ka aka mai da shi azurfa kaga za a yi kimar zinari nan a biya da azurfa sai manzon Allah ya ce na farko yi la'akari da farashin ranar kar a yi la'akari da farashin da na biyu kar ka yarda ko ragu alhali akwai ragowar wani abu na wannan ciniki da kuka kulla sharadi وفي روايه في لا باس ان تاخذها بسير يومها ما لم تفترق ما شئت ينا كلهم ابن ماجه باب اتباع الذهب من الورك والورك من الذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اخذت احدكما واعطيت الاخر اذا كاك بدينار امدد النظرك واظرك امدد الدينار فلا تطعيك صاحبك وبينك وبينه شيء كرك يا جاه ka rabu da abokin cinikin ka nan alhali akwai raguwar wani abu na wannan cinikin ka tabbata kun gama magana da kuɗi kenan a wannan tsayuwar kawo حديث ما ذو أصلا من نسائي كتاب البيوع باب بيت الفضة بالذهب عن ابن عمر عبد الله بن عمر يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ما ذو الذي في بيت حفصة yana kidan hafsa matarsa Allah ya gara maka yarda ka kuntu ce nace ya rasulullah inni uridu an as'alaka ila qurban tambayka inni abiru jihla bil faqir ina sai kara kuma a kasuwar baki fa aji'u bi danamir wa aqu darahim maka sayar da kuma din ayi yi cinikin a kan sunan da azurfa amma idan an zo biya da fi ajiyani da na sunan da zinari lokacin biya ajiyani da sunan dan azurfa annabi sallallahu alaihi wasallam yake la ba an ta ku da bi sirri yawmi hadi sirri yawmi babu laifi dan an biya ka da sullan nan azurfa ne mukan sullan nan zinari amma kimar wannan rana ma za ta tsari kawo mai kuma shirin in dai ba ku rabu alhali akwai ragowar wani abu da shirikin nan a tsakanin ku da ya zo malam yufarri bainakum ma shay'un hadisi yana sunan dara kokuni na kitabul biro waɗannan riwayoyi na kafi sunan wanda kana iya fahimta asalin abin da ya auku tsakanin abdullahi bin umar da manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam ba mu ci gaba ibnu hajar ya ce wasu kafa hakim kuma imam hakim ya inganta wannan hadisi yana babu kitabi al-asli faqli kitabul mustadrak الإمام النووي الشمائي إذا كان حديث النبي كان المجموع المسمى مثلا شيخ من دليل كل الثلاثين حتى لابن القيم الجوزية يا إذا تولى حديث أبي كان كحبيب السنن كما مسمى من يرشاد من دليل أربعين شدة أقول ما لمن بك الجنة فتشنينا بلوني لكن أكثر مثلا حديث يمكن حديث يا إذا كان ومن مثال ابن حزم اللي شاف المحلى كما مسمى له شاف من دليل أربعين حديث يلعب إرواء بليل Da hadisin dubu da ɗari da shirin da shida ibn hajar shi ma ya illata hadisin wato ta magana abdullahi bin umar ta bayanin abdullahi bin umar a matsayin hadisin mawqufun alayhi ta wannan hadisi mun ji ga irin kasuwanci da abdullahi bin umar ya yi wani irin kasuwanci yana sai da rakuma a ina a kasuwar al albasir lokacin kasuwar albaki tana gefen makabartan albaki don albaki sunan guri ne ba sunan makabartan ba ne daga baya albaki ya ɗauki wato makabartan ta ɗauki sunan da ba ne kawai inda aka ce albaki ana nufin makabarta amma a wancan zamani ba sunan makabarta ba ne wuri yana sai da rakuma a wannan kasuwa me damuwar damuwar ka ita ce lokacin da aka zo da yana rakumi yakan kulle ciniki da wani kuɗi amma a ranar biya kuma sai a biya shi da wani kuɗi da su Yana tsoron kada fari baya shiga kaga haka ake so musulmi ya kasance harkan kasuwancin ka ka rika nazarin ka ka rika la'akari da shi inda baka gamsu ba ka yi tambaya domin yanzu ne kuke da dama in ka riga ka mutu dama ta kai saboda ka ba ka da wani uzuri a gaban Allah سبحانه وتعالى عبد الله بن عمر يا يسر ان كان وجه ذا في مثلا في مثلا هيا رأي مسيني سيد كايا أكثر كل الزينار أبو بيان سعيدي عشنا الله عليه وسلم يجمع حديث الليلة كده مسألة ريب دابو إن شاء الله آه، نفرتو العلة للتحريم يعني أنه إذا أخذ أكثر من سعر يوم الصلاة menene haram a wannan kasuwanci za ka iya gane ba me haram a kasuwanci mazo Allah ya bar sharadi biyu idan aka saba sharadi biyu dinnan za a shiga haram waɗannan sharuɗa guda biyu idan an saba su an shiga haram misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ba'ata an ta'khudha bi fi'l yawmiha da ta sai da rakuma wancan sati ko wancan wata ko bara ta sai da rakuma a kan kudin zinari yau sai aka zo biyan ka za a biya ka da azurfa da aka zo biyan ka da azurfa akwai rigima guda a cikin a wata kima kimar dinari na wancan ranar da aka yi cikin rakuma tun a lokacin misali an ce wannan rakumi sunan biyar halittar eh, sunan dinari misali hamsin ne to yau kuma ka zo ya ce bari biya da azurfa to da wani kima za a daidaita wancan farashi tun da dai an canza kuɗin shi ne mazu Allah yake karka yarda ka yi la'akari da kimar zinari a ranar ciniki sai dai ka yi la'akari da kimar zinari a ranar biya shi ne a yi la'akari da kimar yau ba kimar ranar da aka karfi wannan dukiyar idan ba a yi haka ba an ci riba لا شك إذا بقى هكا بقى أنشر بقى طب ده أنكوما شلك الميلاني ده أبدا طب ده كيف أعلم صلى الله عليه وسلم يا حالك جاء له يعني إذا أخذ أكثر من يوم السداء من سئر يوم السداء فقد ركب فيما لم يكن في ضمان إذا إذا يكر في كتن أفرا شرانر شلك بارانر بيرمان ويا بابا كنت كنا يا akan abin da bai riga ya shiga damar ba domin shi wancan zinari an riga an ce ga yawan kudin da za ka bada to yau kuma da ka zo za ka canza sai ka ce a yi la'akari da wancan zinari na ranar to sai kasance zinarin kuma darajar ta hau sosai a yau ashe kenan dinarin ka cinikin da aka yi a wancan yanzu idan an baka kuɗin ta ci riba ribar mai yawan gaske wanda da ake a ranar an biya da sunan azurfa ne kudin ba zai kai haka amma yanzu da yake darajar tunanin ya tashi da aka biya ka a yau aka canza da kimar azurfa na wancan ranar sai ka samu kuɗi na yau da ke ta yi aka yi samun wannan kuɗi ba dai rakuni ba ne don idan rakuni ɗaya ne har yanzu rakuni na nan da kenan ka samu riba ne na canjin azurfa da zinari ka ka samu riba akan canjin azurfa da zinari ba shi ne illar ba illar ita ce ka ci ribar abin da bai riga ya shiga ne ba saboda kuɗin bai shigo hannun ka ba kuɗin yana hannun wani yake nuna ya dawo gare ka ya riga wanda ya zama riba riba ce yana karkashin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hana an rifi ma da mitman wanda zan yi magana akan wannan hadisi a littafin ne zuwa mujallar na biyar shafin ɗari da tamanin da shida al'imamu shaukari ya ce fihi dalilin ala an da jawazan istibdal muqayyadun bi taqawud fil majlis لأن الرهن والفضة مالان ربويان wannan hadisi yana tabbatar mana idan harka ta shiga tsakanin dinari da azurfa dole ne a bayar a karba a kake babu jinkiri a bayar a karba a kake da lokacin da ya biya aka yi ciniki a kan dinari aka faɗe shigo ba saboda ka an jinkirta masa ya biya kudin wannan rakumi da dinari amma yanzu aka zo canzawa za mu biya da azurfa maimakon dinari da sai zama kuɗi da kuɗi sun shigo kenan saboda dole za a koma tunani kimar wannan kaza kimar wannan kaza kaga kamar ana cinikin dinari da azurfa ne saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce a bayar da kuɗin gaba ɗayan sa kafin a rabu misali ba za ka ce to ga ga wannan saura kuma sai gobe ko sai an jima kafin in kawo ba haramun saboda zinari da azufa dukiyoyi da waɗanda riba na shigar su ka'idar su ita ce hannu da hannu dole ne idan harka ta azurfa da zinari ta shigo ya zama an yi shi hannu da hannu babu jikiri ba za a ba da kaɗan a ce gaba za a biya sauran ba shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma lam yufarriq bainakuma shay'a karta ya ku rabu alhali akwai ragowar wani abu na wannan cinikin an yarda a biya ka cinikin da aka kulla da azurfa a biya ka da dinari ko wanda aka kulla da dinari a biya ka da azurfa amma na farko ai za aka da kimar azurfan ko dinari a ranar da aka kulla cinikin a ranar da za a biya ka ba ranar da aka kulla cinikin ba na biyu kada a sake rabuwa alhali akwai rabuwar bashi a tsakaninka da wanda ya zai rabuwa فلا يجوز بيع احدهما بالاخر الا بشرط وقوع التكاذب في المجلس matukar ne da azurfa sun shigo to dole ne a gama a take ba tare da an samu ragowar wani abu wannan shine abin da abdullahi bin umar eh, sayyidina umar in ka dawo da tabi'ai kamar su al-hasan al-basri al-imam al-hakim al-imam qawu al-imam az-zuhri al-awwalun misali ko al-imam malik al-imam shafi al-imam abu hanifa al-imam ahmad kusan duk akasarin malaman sunna sun tabbatar da wannan saboda wannan hadisin na Abdullah bin Umar don haka ba daidai ba ne a rabu a hali akwai ragowar kudin da ba a biya ba mu kiyaye waɗannan sharuɗa guda biyu da su كلا الحديث عن إمام الخطاب يقول لا إمام المعلم السنة الشاب السنة أبي دار هنا في كلا الشاب لا يقول إلا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم يا إمام عبد الله بن عمر شارك لي بدايتي من ورد وأن يشارك هذه الحق شرط أن لا يتفرق وبينهما شيء أن يدع أدياك بسنة الأدفة أمدة النبينا لكون النبينا أمدة النبينا أما كالعربو أبحالي أقول ربو ابو أبكالي dole a gama cinikin a wannan lokaci take saboda cinikin dinari da azurfa rufa na shiga Allah bai shar'anta a sami digiri ba don haka dole ya zama yadu biyadi hannu da hannu kar a samu ragowar wani abu wanda magana a kan wannan yana ce akwai bayani a kan riba inda ibn hajar ya musamman a kan gudun mara za mu so da bayani riba amma kafin nan Zinari da azurfa riba na shiga cikin Zinari da azurfa riba na shiga cikin don haka dole ne aksu fardi la yasihu illa bi taqawu harka na tsakanin kuɗi da kuɗi dole ne a yi shi an bayar an karɓa babu rabuwa in dai kuɗi ne wanda ke yi da asir لأن اتباع الجرائم من التنانير يعني سرقة آه، يمكن كتي ده كتي تبغى ده أبغى طاعة لو كتي كتي بلا ما لو كتي كتي كمان ده هتيجي عبد الله بن مالك الإمام أحمد بن حنبل حكم يشتري إنما يشتري في هذا السعر آه، كما رأي عن صلى الله عليه وسلم يشتري في نفركم أي العتري فراش رانا دباع بيا باشر نبيو kada a ragu alhali akwai rabuwar kudin da ba biya ba wannan duk malaman sunna sun tabbatar da haka shi ne abin da ibn qudama ya faɗa al-fatiha bil jalla wa shafi 38 لم يختلفوا في انه يقضيه في هذه الفئه babu sabani a tsakanin malaman suna akan cewa idan aka kulle ciniki akan eh, da dinari to idan an zo biya idan an taho biya aka canza za a biya da azurfa za a yi la'akari da farashin ga ranar biya ba ranar karban bashi duk malaman sun masu yadda da wani wanda shi ne abin da hadisan su zaɓi kuma da ke karatar da mu wannan shi ke matsala ta farko matsala ta biyu ita wannan kasuwanci halal ne amma tana tsorori tana da tsorori kamar guda uku فما سورة تمرد دارك وانا يا رسول بها الشيخ محمد صالح المسجد يتي سورة تفرق أن يتفق الطرفان في تحقيق الشرط على السداد بأمة أخرى أنا سيدة راكومي أنا كان يدع الله بن عمر إياها الله بن عمر إياها سيدة راكومي ونياه سيدة راكومي صح نوى نيرا كومي سلام أكبر صاحب كومي سلام أكبر صاحب na yarda amma in na kuma biya zan biya ka da bi na yarda Allah ya samu gari an yi cinikin a kan me a kan azurfa na wara warakuni su ne eh, azurfa hamsin ne na yarda kaga an kunna ciniki a kan sudan azurfa amma sai ya ce in na zo biya zan biya ka da zinari to ciniki ya kwanci haramun Allah ya samu gari yanzu za a kulla ta kaki an shirya akan ranar biya da zinari za a yi sai kai haramun saboda an koma cikin kuɗi da kuɗi ke shi abin da abdullahi bin umar yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shiryawa akai ba shi zai zai sai da kayan ka akan azurfa amma ranar biya sai a sai yanayi ya kawo da cewa za a biya shi da zinari ba wai ya shirya akan na sayar maka da azurfa amma ranar biya da zinari za ka biya ni ba ba haka shi saboda haka da zarar an tsara haka to cinikin ya zama haram لأن حقيقة المعاملة حينئذ بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة ليس أكثر حرام yasa aka ce haramun saboda an kulla ciniki da azurfa wanda take shine aka san ana iya samun amma da aka ce za a biya da baya kudin kaga ya zama kenan an yi cinikin zinari da azurfa ɗaya yana nan dai baya za ka ciniki ya zama haram dama sharaɗinsa ya kasance yadan biyadi matukar cinikin kuɗi ya shigo wanda shi ake kira riban nasi'a riba ta jinkirin biya za a baka za a baka wato rance amma sai a dora kuɗi akan rancen saboda jinkirta maka aka yi da aka yi wannan shi ne riba ke shiga wanda in ka lura kamar haka ake nufi tunda an ce mun sai da ma akan azurfa amma ranar biya ka biya da zinari kaga an ci riba da zinari wannan shi yasa malamai suke cewa haramu na biyu Allah ya tafi ka ala zalika inda ibtida'i al-aqdi ya zo sayan rakuni nawa rakuni azurfa 50 ne na yasa. na saya bayan an tafi ranar biya zaki ne tafi kanu bakta a ala umlatin ukura ranar biya da ta zo tun da aka fahim sun zai biya amma sai ce ni da zina da zan biya to ba da biya ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ki ne ke ma ba ba da biya biya da zinari ويقال رأي يعني ذلك بسير يوم الكف فإن تاية سئة أه؟ تسنة الدينار ذات بياني فإن أي لساب لكيمة الدينار أرانر دا نبا سباشي با يوم حرام يالبن طب دم الله الله يكي أجياء أكام فراش ونرانا طب ذاك إذا أكا تنزى يقوم فراش ونشرانا دا أكا تقرأ دون ما حرام سيلا أكو أن يصلح وقت الصداد أن الصداد الأمة الأخرى mutum ya zo ya kai raguni nawa raguni kullum an ka fahim to na yarda zan kawo maka bayan wata daya da wata ɗaya ya fita da ya ce shekaru zan biya da zinari ya ce to ba laifi biya da zinari ba annabi ya ce a farashin yau ya ce ina yadda zinari a kimanta shi a farashin yau ba farashin ranar karba ba ka ga har yanzu halal to amma sai ce to zan ba ka rabi saura kuma sai gobe ka ganin kuma an saba ma hadisin nan don manzo Allah ya ce kada ku rabu alhali akwai raguwar wani abu a tsakanin ku saboda ka tunda ya yarda za a canza kuɗin da aka yi cinikin na farko da shi to dole a biya wannan kuɗin gaba ɗaya a take ba tare da an samu jinkiri ba waɗannan sifofi guda uku su ne suke haramta game da irin wannan ciniki a duk cinikin da ya zama an kulla shi da wani kuɗi za a biya da wani kuɗi daban to dole ne a kiyaye waɗannan sharuka guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan ba a kiyaye ba za a faɗa ma wato abin da ya haramta matsala ta uku yanzu za ka iya kwatanta wannan ciniki da zamanin kamar yaya kamar misali mutum ya zo ya sai kaya tunda har yanzu a kasan nan ma ana irin haka mun yi cinikin kaya a matsayin naira ranar da ya zo biya sai ce zan biya ka da dola ya bambanta da wancan babu bambanci ma'anar guda ce an yi ciniki da wani kuɗi an zo biya da wani kuɗi wannan hukuncin ne har yanzu shi yake aiki idan za a biya da dola za a yi la'akari da kimar dala na wata rana na ranar da aka kulle cinikin ko ranar da za a biya ranar biya shi ne abin da aka salman sallan ya faɗa ba za a yi la'akari da ranar da aka kulle ciniki ba sai dai a yi la'akari da farashin dala a ranar biya ba mamaki ya karbi an kulle cinikin mota da kai shekara goma da suka wuce za ka biya a matsayin za ka biya ba shi ranar biya ita ce to da dala za ka biya sai ce maka a dalar fata wancan shekara goma kaga mutum ya shiga mutu don kudin ya hau fiye da yadda ake tunani sai ce ba amma Allah ya san da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai a biya ka da kimar dala ta ranar biya ba kimar dala ta ranar da aka karbi bashin ba wannan yana cikin bayanin ibn Usaymin wanda ya zo a fatawa islamiyya yana mujallad bi shafi 414 الواجب أن يرجع عليك ما أقرضته آه، آه، دولارا لأن هذا هو القرض الذي أطلب منك له ولكن مع ذلك إذا طلحتما أن يسلم إليك جنيهات مصرية فلا حرج مثال فعلا شيني متين ياكر بباش ياكر بباش الكتن على نيجيريا ليرة ذات فأيك الهج وانا هنا فاروا هنا فاروا وسيئة فتادي za a tafi aikin haji wani ina buƙatar kuɗi wurin amma idan mun je sauki zan biya su insha Allah saboda ka sai ka bashi bashin dubu hamsin ka bashi bashin naira dubu hamsin da aka je saudiya sai ke zan biya ka da riyal zan biya ka da riyal mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a yi la'akari da kimar riyal a ranar shi da abin faruwa wannan ma'aunin shi yake tafiya a kan dukkan nau'in ciniki wanda kuɗi biyu ya cika saboda hadisin abdullahi bin umar fa hadha baytu nafsin min ghayri jinsihi fa huwa ashbah ma yakun li bayti sahibi bi wanda yana kama da cinikin zinari da azurfa fa idan tafakka anta wa iyyahu ala an yu'tiyaka iwadan an hadhihi dolarat min junahat al-suriya بشرط ألا تأخذ منه جنيهات أكثر مما يساوي وقت اتفاقية التفضيل فإن هذا لا بأس به أنظر بيا باشي ina jin ka bashin dubu hamsin lokacin muna Najeriya yanzu ga shi muna Makka ka biya ni ina da abin da zan saya sai to bani da naira amma zan biya ka da riyal laba shine abin da manzon Allah ya faɗa babu ne amma ga sharadi biyu a yi la'akari da farashin riyal a ranar ba ranar da aka naira ba na biyu kada a ragu alhali akwai raguwar wani abu saboda haka ya zama a girga kuɗin ba sai a bada saboda idan aka yi jinkiri ya zama an koma cinikin kuɗi da kuɗi shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsawata ya'ani la ta'khudhu akthar li'annaka idha akhadta akthar فقدر بك فيما لم يذكر في فمانك وقد نحى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما لم يؤمن واما اذا اكلت باقل فان هذا يكون اقوى ببعض حقيقه فمن مثال لو كتندا اكل السعوديه كان في مسلم يرى جميع خمسين تزن بياتا دريات ليس الحمد لله زن بسنايتا فلو الفراشي مين اكل الفراشي يوم ريال نوى سكي misali za ka ɗauka riyar ta kai ɗari da hamsin ko haka ko fi to amma mai kayan sun ce duk da riyar ta kai ɗari da hamsin ni na sauke riyar ta ina so ka biya ni akan riyar ɗaya naira ɗaya kaga shi mai kayan da ya rage farashin ma riyar ta baya ga cewar za a biya shi a farashin wato a riyar a farashin yau sannan kuma riyar a farashin yau ya ƙara ragewa to wannan halal ne saboda hakkinsa ne ya rage kuma kamar kimfutawa ne ya ma wancan mutumin da yake bin sa bashi ibrahim an al-baqi wa hada da ba babu laifi don an yi wannan saboda idan ana magana a kan zinari da azurfa ana magana ne a kan kuɗi a wancan zamani kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa zinari da azurfa su ne kuɗaɗen da ake cinikayya idan an zo sayan kaya a yi lissafi da dinari kudin dinari ko idan an zo sayan kaya a yi lissafi da sunan da azurfa to yanzu ba harka da sunan dinari da azurfa me yake harka da shi kaga kudi ya ya hau gurbin dinari da azurfa saboda haka ya yasa riba tana shiga dinari da azurfa kuma tana shiga cinikayya na kudade a tsakanin kasashe don kuɗin da muke amfani da shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna amfani da dinari da aka sai kaga yanzu tun da ba amfani da wancan ya zama kenan dinari da azurfa kuɗaɗen musu suka maye gurbin don haka yasa harka ta kuɗi wato tana dacewa da hukuncin zinari da azurfa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله في مرحلة هدوء da bayanin yana tafi insha Allah a bajin riba makafin nan yake na babu kashi a bayanin Abdullah bin Umar malamai suna cewa da zaka hada yankul rumla fi sarfi idan kuɗi ya zama to jinsi ɗaya ne fala ya fi da ko ba daidai bane a samu ƙari idan an taho neman canji wanda shine abin da muke yau da kullum mutum yakan kawo kudi ya ce yana buƙatar canji kana da naira dubu ɗaya kada a canza maka a maida maka ɗari biyu ko kana da ɗari biyar kana so a canza ba ka ɗari ɗaya ko naira hamsin hamsin wanda shi ne ake nufi da alfarko idan jinsin kuɗi ɗaya ne to haramun ne a samu ƙari haramun ne saboda riba na shiga wannan za ka samu mutanen suna yawan da ga waɗanda ke neman sabbin kuɗi to da ka za ka ga sun ba da tsofin kuɗi su karɓi sabbi amma za su biya a kai alhali jinsin kuɗin iri ɗaya ne wannan babu shakka riba ce haramun wanda bayanin ta ya cikin littafan cikin da yawa idan kuɗi ya zama wato jinsi ɗaya to haramu ne a samu a samu ƙari a lokacin canji sai dai ka sani ta ka ba da canji kawai amma ba magana da biya ta kana da naira dubu kana so a baka ɗari biyar saboda haka da ka je neman canji sai ka ce sai ka biya wannan biyan haramu riba to amma idan kudin ya zama akwai bambanci ba ba jinsi ɗaya ba ne to ya zama kamar dinari da azurfa ne saboda nan ba jinsi ɗaya ba ne dinari daban azurfa daban hatta a kudin ƙasa ɗaya kamar misali ka tafi da takarda ta naira ɗari ina son a bani canjin sulan da ƙarafa na naira ɗari wannan ƙarfi ne wancan takarda ne babu laifi a cikin gajiya me yasa saboda ba jinsi ɗaya ba ne ko da yake kudin kasa ɗaya ne amma ba jinsi ɗaya ba ne wannan kudin karfe ne wancan kuma kudi ne na takarda saboda haka ba ɗaya ba ne amma naira dubu da naira ɗari biyar da naira ɗari da naira ɗari da naira hamsin duk takardu ne saboda haka jinsi ɗaya haramun ne a samu fifiko a samu kari saboda za a baka canji amma idan aka samu bambanci ta wajen asalin jinsin wannan kudin farihi bane wannan ya zo cikin fasahar lajna mujalla na goma sha uku shafi ɗari uku da hamsin da ɗaya har zuwa shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai la mani min at-tafawut fi farq al-umma al-waraqiyya bil umma al babu laifi a samu kai saboda kana neman canji ainihi daga jinsin kuɗi na takarda a baka jinsin kuɗi na karafa babu laifi ce ba za mu bayar da kai ka biya wannan ba laifi ba ne a takawu ya ne sharadi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma abdullahi bin umar wanda shi ne malamai suke la'akari da shi bi sharadi takawu fi majlis al-aqd duk sa'ilin da za a canza kuɗi to ka tabbata babu ragowa an canza kuɗin a take kafin a rasu wajibi ne يعني يشترط لفرق العملات بعضها Wannan harka ta كأن canji. wajibi ne su mai da hankali ne domin da yawa za ka samu mutum ya turo dala sai a ce masa sai sati ne zuwa za mu baka naira haramu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sharadi at-taqabu fi majlis aqd hatta canjin kuɗi tsakanin jinsi da wani jinsi dole ne ya zama an karba a take idan ka zo neman canji to gashi a bani ya je ka an jima za a turo naira hamsin haramun riba tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akwai hadisin ubada bin sami idza khalafat hadhihi al-asnaf inji annabi sallallahu alaihi wasallam idza khalafat hadhihi al-asnaf idan jinsin kudade sun bambanta fa bi'u ha kai fa shi kuna da damar ku kai da juna a baku wani saboda ka inda jinsin takarda ya bambanta da jinsin karafa ka ba da naira su takarda kana so ba ka karafa ka ga jinsin daban-daban ne kamar da ba Allah ya ba babu ne don an ce ba za mu ba ka canji wato na naira su din nan ba sai ka dora za a kai amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana yadan bi yadin in ya tabbata hannu da hannu wannan ka'idar canji saboda haka duk wanda ke neman canji ba daidai bane a jinkirta idan ka bayar ya zama to an samu jinkiri wanda hadisin yana sahih bukhari yana sahih muslim kitabu nufaqat babu kafi wa bai'u zahab ke na naqdan saboda haka la yajuzu lil mutafarriqina an farraka ba su islam kullu minhuma يعني كامل مبلغ الصرافة لا kafin كاتين كرهو idan ka ba da kuɗi saboda a baka canji ka tabbata an gama maganar gaba ɗaya a take ba wai a ce maka an jima za mu ba ka. wannan harama wa ala zalika fala yajuzu liman dafa'a li shakkin ta riyal li sarfiya an ya'khudha salatu 100 kilhal ka ko riyal dari biyar kana buƙatar canji sai aka baka riyal ɗari uku sai aka ci to ba mu da riyal ɗari biyu والبادي بعد الافتراج بزمن ولو قصرا kaje an jima ka dawo za a baka riyal ɗari kamar naira ne ga naira dubu a bani canji to ga ɗari biyar amma sauran canjin an jima za a turo yaro haram riba ce wajen canjin kuɗi haramun ne a samu iri. kowane irin canji in ma kuɗin ƙasa da ƙasa in ma kuɗin ƙasa guda dole ne ya zama wato an samu bayarwa da karɓa a take wanda shi ke magance riba shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma Abdullahi bin Umar domin da cinikin da aka yi tsakanin rakumi ne da sular zinari na ba ka rakumi za ka ba ni sular zinari ba ma ranar da aka zo biyan baki ce to zan biya na azurfa harkar ta koma kuma ba magana rakumi da zinari ba harkar ta koma tsakanin zinari da azurfa to duk inda cinikin kuɗi da kuɗi ya shiga dole ne ya kasance yadan biyadi ka bayar an karba shi sa Allah ya ce Abdullahi bin Umar karka yadda ku rabu alhali akwai rabuwar wani kuɗi wanda ke ka da mai wannan rabu matsala ta biyar wannan hukunci ya shafi biyan bashi har yanzu, ya shafi biyan bashi yani a sarfi ka ba idan da kasa da rula mutum ne ya karbi bashin wani kawai misali a ce naira dubu hamsin wannan kudi da ya karba bashi naira dubu hamsin ya karba kamar shekara biyar da suka wuce bai biya masa yau da aka zo biya to da wani kudi zai biya dubu hamsin na da ko dubu hamsin na yanzu saboda dubu hamsin na da abin da zai tsaya, dubu hamsin na yanzu ba zai saye ba abin da malamai suka ce shi abin da manzon Allah ya faɗan nan ke yake aiki har yanzu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Me manzon Allah yake idan za a biya za a biya da farashin wata rana yau ba na wata ranar saboda haka idan ma dubu hamsin darajar ta ragu dubu hamsin za a biya ta har yanzu idan ma dubu hamsin daraja ta ta karu ana la'akari ne da yau kimar yau za a biya ta ba maganar za a yi la'akari da wancan rana dubu hamsin din tana iya sayan kaza da kaza a babu ko da darajar dubu hamsin ya faɗi ba za a ba za a wato ba ka shi a matsayin wancan dubu hamsin a wani ranar da aka karɓi bashi ba sai dai a ranar da za a biya wannan ya shafi duk wani bashi na kuɗi wanda ke tsakanin mutane wannan yana cikin littafin al-mughni da littafin fiqh da yawa littafin al-mughni mujallal na cikin littafin gari hudu da arba'in da ɗaya inna al-muqtariba yaruddu al-mithla wanda ya karbi baki in ya tashi dawowa zai biya zai dawo da kamar abin da ya karba ne sawa'un rahusa sayruhu aw gala ko da farashin ya faɗi ko da farashin ya faɗi ba a la'akari cewa a shekara goma kuɗi na yake wurin ka baka biya ni ba yau in ka zo in ka zo biya na sai dai a biya ni a farashi a kimar dubu hamsin na wani ta ɗaukace ba wanda Allah ya ce sai dai a biya ka da kimar dubu hamsin na yau Wa كان القرض فلوسا فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها كان للمخرج قيمتها فمثالي أنا بنت باكين دبو همسين أما لوكاشين دا أجي بنت wannan bakin kudin gaba ɗaya ma an canza ba a aiki da irin wannan kuɗi a yau an canza to tun da an canza kuɗi a ba a yi har yanzu dai malamin suka ce yanda ya karɓi bashin haka zai maida wanda shi ne bayanin al-imam malik al-imam al-layth bin sa'd al-imam al-shafi'i laysa lahu illa mithlu ma aqrabahu لأن ذلك ليس بعيب حدث فيها فجرى مجرى نفق سعرها hawan farashi da faduwarsa wannan aikin Allah ne saboda ka dubu hamsin ya karba tunda ya karbi dubu hamsin ba yin sa ne farashin kuɗin ya hau koko ya faɗi darajar kuɗi eh, ta hau ko kuma ta faɗi wannan aikin Allah ne da kamar shi ne ya yi wannan kuma sai a ce ya yi ne wanda shi ne abin da aka faru malamai cikin suke tabbatarwa sawa'un kana kafira aw qalila li annahu lam yahdith fiha shay'un inma taghayyara sayru darajar kudin ne ya faɗi misali an riga an canza wannan kudin wancan kudin darajar ta ta zama daban da wanda aka canza a yanzu to galibin malaman suna cika ce kudin dai yanda ake bi ba shi haka za a yi ka duba ka shafa ila mujallar na uku shafi ɗari uku da goma sha su adilla hadisin abdullahi bin umar wanda muka karanta har yanzu da shi ne hujja har yanzu wannan hadisi ya ke la'akari da shi abdullahi bin umar yake a taikin nabi sallallahu alaihi wasallam na zo ga annabi wa huwa yuridu an yadkhula hujratuhu yana nufin zai shiga daki zai shiga gida fa aqaftu bi sawbihi sai na kama kafan annabi sallallahu alaihi wasallam tufafin sa tace ya rasulullahi sai hakuri ina da tambaya fa fa'altu nayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya sai manzon Allah ya ce idan akarta wahidan min kuma bil akhar fala yufariqannaka wa bainaka wa bainahu bay'un wata riwaya da yake la ba'sa an ta'khudha bi sirri yawmiha ma lam taftariqa wa bainakuma shay fal hadithu aslun fi dayn an yu'adda bi mithli saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk wani abu da ya shafi bashi za a biya yadda yake ba za a yi la'akari da kimar abin a ranar da aka karbi bashin ba ana la'akari da kimar abin a ranar da za a biya wa huwa fi'ir sarki yawmal ada la yawm yawm thubuti din thubuti eh, eh, din ba ranar da aka karba shi ba ranar da za a biya ake la'akari da darajar wannan abin wanda shi ne abin da akasarin malamai suke suka tabbatar wanda kuma shi ne ibn usaimin yake faɗa da ya zo cikin liƙa zabin maktu yana cewa idza kanat al-qulus qad ulfiyat wa tubdilat bi umlatin ukhra dan ana samun mutumin da yake bin bashi tun 1960 tun ana taro da kwabo yanzu sai aka ce to za a biya bashin ya za a yi kaga da kuɗin daban yanzu an canza ya koma wani kuɗi falahu an yi kwani wa bikimati hadi zalika alwaqti aw bikimati hadi na urbiya wa amma idza baqiyat al-umla tunda an riga an canza kuɗi to hukuncin ya canza hukunci ya canza saboda haka tana da damar ka ce a biya ka a wancan kuɗi da ba a canza ba. wannan eh, amma idan kuɗin yana nan har yanzu yadda yake illa dai kawai an canza mar kala ko don misali in ka lura kuɗin da ake amfani da su a wancan zamani ba ki bane a yi tunda yanzu gaba ɗaya babu irin wannan kobo mai kuji ba an canza kuɗin gaba ka amma idan ya zama canjin takarda ne bayan wani lokaci ake bari a canza zanen takardar kaga kuɗin yana nan darajar sananan illa takardar aka canza to idan takardar ta ɗaya aka canza bashin bai canza ba bashin yana nan yadda za a biya aka za a biya amma idan kuɗin gaba ɗayansa aka canza wanda najeriya an canza irin wannan kuɗi kafin da ana amfani da ana cewa pound kaza ko wannan yanzu babu wannan pound ɗin to kuɗin kenan gaba ɗayansa an canza to tun da kuɗin gaba ɗayansa an canza kana da damar ka ce a biya ka baki a kimar wancan kuɗi wanda da aka canza shi amma idan kuɗin ba a canza shi ba ba a canza ba domin in ka lura tun da aka yi wannan canji naira tana nan a naira illa dai a canza kalanta ko a canza hotonta amma dai har yanzu ita ce ko ba a ce darajar ta ta hau ko ta faɗi saboda ka idan canjin takardar kuɗi ne baya canza yanayin baki amma in canji idan aka yi canjin jinsin kuɗi to babu shakka mutum yana da dama ya ce a biya da kimar wancan kuɗi na farko wanda aka ba da bashi a kai وكذلك النقود ما لم تبلغ المعاملة mu'amala biha ما لم تلغي المعاملة biha wato hatta tsari da kudade inda ya zama an daina amfani da wani kudi da mutum yana da damar ya ce a biya shi da wancan kudi na farko maimakon wannan wannan shine abin da galibin malaman uh, masana fata na wannan zamani suke kai kamar bilbas kamar ibn al wanda yana cikin fata wallahi na mujalla na goma sha hudu shafin da arba'in da shida ya fi bu alal muktari an yi da fa'al bi mai ha allati istarafa ha wa ka qala fa'iliha wa la afara liktilafi qimati shira'iyya zadat aw naqasa an karbi bashin kudi ranar biya za a biya kudin yadda aka karba ba a la'akari cewa takardar kuɗin darajar ya hau ko ya faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan za a biya da jinsin wani kuɗi daban to ai la'akari da farashin yau ranar biya ba ranar karfa ba amma idan kuɗin an riga an canza daga wani jinsi zuwa ga wani jinsi kuɗin yana da damar shi a biya shi asalin wancan kuɗi da aka sani tunda an riga an canza kuɗi shi kansa to sai matsala shi da idan ya kasance kuɗi ɗaya ne kudin bai canza ba kamar yadda kuka ba da misali takardar naira ba canza ta aka yi ba tun da aka canza ta daga irin pound da sauransu naira dai tana nan a naira sai dai a canza mata zane ko takardar da hoto da sauransu to kaga kenan kudin da yana nan ba a canza shi ba to a nan ai darajar naira kuma yana hawa yana fatuwa domin za ka samu kamar shekara goma da ya wuce darajar naira ɗari ko da ke takardar iri da yake misali amma abin da naira ɗari zai saya maka naira ɗari a yau ba zai saya maka takardar ba a canza amma darajar takardar yana hawa yana sauka to a nan ya za a yi shi ne galibin malamin suke cewa har yanzu dai ana aiki da wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ana la'akari da ranar biyan bashi ba a la'akari da hawa da sauka da darajar kuɗi domin wannan aikin Allah ne aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala amma a kasari a duk da haka malamai kamar misali ibn taymiya kamar ibn qayyim jawziya haka nan muhammad nasiruddin al-albani suna cewa idan da gangan mutum ya biyan baki, da gangan mutum ya biya to na shakka zai biya ne a kimar wannan saboda ya yi dabara ne saboda ya cutar da mai amma idan ba da gangan ba ne wannan kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne إذا أقربه يعني طعاما فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أكله ناقصا فيرجع إلى القيمة وهذا هو العدل ده كان مثالي مثل يا كريم شنكافة kuma shekara 20 da ta wuce ya karɓi kun shinkafa an sani ya samu halin da zai biya bai biya ba da gangan da mutunta ya ki biya saboda haka yanzu in ya tafi ba buhun shinkafa na yau zai biya ba sai biya buhun shinkafa a kima ranar da aka karba wanda shi ne saboda horo gare ya zama horo gare malamai da yawa sun yi magana a kai wanda ya ka duba shafin karkani alal ba mujallar na biyar shafi ɗari da goma sha tara kamar ka shafin ina na al-imam al-buhuti mujallal na shafin dari da goma sha biyar kitabul mughni mujallal na shida shafin dari hudu da arba'in da ɗaya wajibi ne musulmi ya kiyaye haƙƙi na mutane wajibi ne musulmi ya kiyaye haƙƙoƙin jama'a wanda idan ka karbi dukiyar mutum zama da gangan ta kibiya akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisai da dama da manzon Allah ya magana akai wanda shine albani yake cewa wa yarda lahu dinar bi quwwati shira'iyya yawm istiqrabi tunda da gangan mutum ya karbi dukiyar ka ya biyan baki to zai za yi kimar kudin a ranar da ya karbi wannan baki ba ranar da zai biya ba saboda ya zama horo gare shi wanda akwai dalilai da dama waɗanda malamai suke magana a kai amma akasarin malamai suna hukunci da abin da a cikin hadisin abdullahi bin umar kara masa cewa matukar ba jinsin kuɗi ne ya canza ba ana la'akari ne da ranar da za a biya wannan bashi ba ranar da aka karɓi wannan bashi ba matsala ta ƙarshe wato ne haramcin jinkirta biyan bashi haramu ne saboda duk ilin da mutum ya jinkirta biyan bashi da gangan to yana cutarwa ne da mai dukiya akwai hadisai guda biyu da malamai suke ba da misali hadisi na farko shine hadisin akari bin ausin sakafi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyyul wajibi yuhillu irduhu wa uqubatuhu liyyul wajibi yuhillu irduhu wa uqubatuhu wato mako na wanda ke da hali mutum yana da hali ya biya ba shi kai yayi mako annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan makon da yayi yana halatta a da mutuncinsa kuma a marhoro shi yasa malaman da suka yi aiki da wannan hukunci manzon Allah yake mutum yana da halin ya biya bashi ya yi maku ya ƙi biya Su wannan indiyan na nashi yana halatta a tozar kai yana halatta a marɗuƙu ba to saboda aka tun da gangan yi ba bashi ke <clears throat> malaman da suka ce za a yi la'akari da kimar kuɗin da ya karba bashi ranar da ya karba ba ranar da zai biya ba kaga akan samu hadisin annabi sallallahu alaihi sallam. ده حديث هنا المسند الإمام أحمد سنن أبي داود هنا في الحبسي يعني في الدين وغيره حكنا الإمام النسائي الإمام ابن ماجه يصف في تعليق الإمام البخاري هنا كتاب الاستقرار وأداء الديون باب لصاحب الحق مكانه وإسناده حسن ما لم يجد عند الكاشي حديث هنا إرواه الجليل حديث يجبه ده غريب ده 30 النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدمي حالي بي أنباشي ya biyan bashi to wannan abin da ya aikata ya halatta a tozar ya halatta a tozar kuma ya halatta a mar hukuma saboda haka yasa malamai suke cewa dan an yi hukuma ga wanda ya biyan bashi aka ce zai biya bashi a kimar bashin yadda ya karba bayan da ranar da zai biya kaga هذا ولا ما أصحاب وسنة رضوان الله صلى الله عليه وسلم صنع في حديث النبي wanda شيء حديث أبو هريرة ولا النبي صلى الله عليه وسلم يسوي Matsalol gari ya gulmun waɗannan hadisai duk suna tafiya a cikin bulugul maran za mu so gare su insha Allah manzo Allah yake mako na mai hali mako na mawadaci zalunci ka karɓi bashin mutum ka kibiya to idan ka kibiya ana rubuta ta azzalimi a wurin Allah ana rubuta ta a matsayin azzalimi a wurin Allah hadisi kuma alaihi yana sahih bukhari kitabul hawala yana sahih muslim kitabul musaqa babu tahrim al-naql al-jami don haka wannan hadisin ya nuna cewar hukuma tana da damar ta yi horo ga mutumin da ke da hali yake biyan bashi yana da hali yake biyan bashi ana iya daure shi a ka'ida ta musulunci ba laifi bane wal غير gairu اما amma wanda ده حالي da hali ne ba don akwai wanda bai samu باشي biyan bashin ده ba da gargan shi wannan ba tsari shi za'ai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kyale shi har ya samu lokacin da zai biya bashi kuma Allah yana rubuta lada da mai jin sa bashi har zuwa ranar da aka biya don haka idan mutum yana da dukiya ba daidai bane a zalunce shi akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya ba da labari wata rana wani balaraban kauye ya tumo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka babu dainan an kana alai sahabbai suna zaune ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su balaraban kauye yana zuwa yake kai ka biya ni bashi na mana yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka biya ni bashi da fashaka alaihi ya dinga tsawa ga manzon Allah wato akwai hakkinka a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam hatta qala lahu har yana ta mita a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam har yana cewa uharritu alayka illa qabaytin ban ba lallai ne sai kariya ne yana ta mita a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu sai ya tada hankalin sahabbai fantaharahu ashabu sahabbai suka daka masa suka ce wai haka tadri man tukallim ka san wanda kake magana da shi kuwa kala sai ce inni atlubu haqqi haqqi na nake nema in ji balarabin kawai sai manzo Allah ya ce hamma kuntum wannan faɗan da kuke ne ya hana ku kasance tare da mai haƙƙi wato shi alif sallallahu alaihi wasallam yana nufin ai wannan bacin ran da kuka nuna kamata yayin ya kasance kuna gefen ba gefe na ba wanda aka karɓi haƙƙinsa shi ya kamata a ce ka nuna ɓacin rai saboda a kan kamar haiti nan take sai manzon Allah ya yi aike zuwa ga matar Hamza bin Sumin Abdul Muttalib matar Hamza da kiranta Rawlatu bint Qaisi manzon Allah ya aika mata ah, fa qala laha in inda ki tamrun fa aqrbina idan akwai dabino wurin kiranta mana hatta ya atiyana samarna fa naqdiyak idan amfanin mu ya zo to za mu biya shi bashin da muka karba da aka aika masa yace ce na'am bi abi anka ya rasulullah ina da wannan dabi'u kuma da sai ta aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqrabatku fa qabal arabi manzo Allah ya biya wannan balarabe wa afamakum kuma manzo Allah ya baki abinci yake kaga bayan ya biya shi baki ya baki abinci yake fa kada sai ce akwai ta afa Allah laka ka biya baki Allah ya ya ji daɗin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam mai sauki saboda ka sai manzon Allah yake ulaika khiyarun nasi waɗannan su ne mafi alkhairin mutane waɗanda bayan sun biya ba shi cikin alkhairi innahu la fa ummatun la ya'khudhu dha'if fiha haqqahu ghayra muta'ati manzon Allah yake duk al'ummar da ba a karba wa mai rauni haƙƙinsa ba tare da ya wahala ba wannan al'ummar ba za ta sarkata ba wato manzon Allah yana isharar ne ga sahabbai idan mai rauni ba za a karɓa mar haƙƙinsa ba ba tare da wahala ba da wani al'umma ba za ta karkata ba saboda ka tun da shi yake da haƙƙi kamata ya a taimaka mar a karɓa mar haƙƙi ba a dinga matsawa ba da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin ya zo a talafuzza daban-daban akwai riwaya da aka samu ta Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana li rajulin ala rasulillahi haqqun fa ablaga lahu wani mutum yana da haƙƙi da yake jin manzon Allah ya tsananta magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa hamma bi afabu nabi sallallahu alaihi wasallam Habbai suka yunkura za ku cutar da wannan mutumin sai manzon Allah ya ce inna li sahibil haqqi makana mai haƙƙi fa yana da damar yayi magana bai kamata ku hana shi ba in ji Allah sallallahu alaihi wasallam inna li sahibil haqqi makana mai haƙƙi yana da damar yayi magana mutum ne yana jin baki ba a biya shi baki ba sannan ko hana shi ka ga bai kamata a takura mai ba tunda hakkinsa ne yana da damar yin magana don a baki hakkinsa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ishtaru lahum sinnan fa'uhu iyyaku ku nemo raƙumi babban raƙumi ku baki saboda ta sahabbai suka nemo suka ce inna la najidu illa sunnan huwa khairun min sunnihi ba mu samu raƙumin da ya zama daidai naki ba rakumin da aka karba sa, duk da kuma da muke gani sun ji nashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake fakkaru fa aqu iya ku sayo wannan rakumin da ya ji nashi ku baki a sayo rakumi wanda ya fi naki a baki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa inna min khairikum am aw khairukum ahsanukum qada'an khairukum ahsanukum kaba mafi alkhairin ku ne waɗanda suka fi kyawun biyan baki don haka yasa idan mutum ya taho biyan baki sai ya ƙara maka bai saba mutum da manzon Allah ba ya taho biyan baki ya taho biyan baki shi zai biya baki sai ya ƙara maka akan abin da ya karba da ya karbi bashin dubu ɗari da ya tashi dawowa sai baka dubu ɗari da ba kai ka nema ba ba sharadi aka yi ba wannan ya nuna mutumin kirki ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kenan wanda hadisi yana sahih bukhari da kuma sahih muslim Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa hadithun gari wato hadisin da ake kiransa hadithun gari yana zuwa a ƙarshen hadisi ta yaya za a gane cewa ta matani ne ko ta isnadi babu shaka algaraba yana kasancewa in ma ta isnadi ko ko ya zo in ma ta matanin hadisi in ka duba tadribun rawi na al-imam suyuti ya yi magana a kai ta inda za a samu riwayoyin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wani hadisi ya shahara saboda haka mutane sun san da wannan hadisin akan irin wannan matani to amma sai a samu wani ya kawo hadisi an sahabiyyin akar daga wani sahabi wanda lafazin hadisin ya saba ma wanda aka sani saboda ka alau sai a ce wannan hadisin garibun min hazar wajhi wanda shine al-imamu al-imamu tirmidhi yawaita yake yawaita fada a littafin sa ana samun algaraba garaba in ma ta isnadi ko kuma ta matanin hadisi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك